Ezekiyel Sura arba'in da bakwai Kogin da ya malalo daga haikali Mutumin ya komo da ni zuwa mashigin haikali, sai na kuwa ga ruwa yana malalowa daga ƙarƙashin madogarar ƙofar haikalin wajen gabas, gama haikalin yana fuskantar gabas, ruwan yana malalowa da ƙarƙashin gefen kudin haikalin, kudu da bagaden, sai ya fitar da ni. ta ƙofar arewa, ya kewaye da ni ta wajen zuwa ƙofar da take waje mai fuskantar gabas, ruwan kuwa yana malalowa daga wajen kudu, yayinda mutumin ya yi wajen gabas da karan awu a hannunsa, sai ya auna kamu dubu, ya kuma bi da ni ta ruwan, da zurfinsa ya kama ni a idon ƙafa, ya auna wani kamu dubu ya kuma bi da ni a ruwan da zurfinsa ya kai ni gwiwa, ya sāke auna kamu dubu, ya kuma bi da ni a ruwan da zurfinsa kama ni a gindi, ya auna wani kamu dubu, amma a yanzu ruwan ya zama kogin da ban iya hayewa ba, domin ruwan ya taso, ya kuma yi zurfin da ya isa ya yi iyo a ciki, kogin da ba za a iya haihuwa ba, sai ya ce mini, Ɗan mutum, ka ga wannan? Sa'an nan ya komo da ni zuwa bakin kogin, sa'ad da na iso can, sai na ga itatuwa masu yawa a kowane gefen kogin, sai ya ce mini, Wannan ruwa yana malalowa zuwa yankin gabas, ya kuma gangaro zuwa cikin Araba, inda zai shiga teku, sa'ad da ya shiga cikin tekun, sai ruwan a can ya zama mai daɗi. tarin halittu masu rai za su rayu a duk inda ruwan ya malalo; za a kasance da kifi masu yawa domin wannan ruwa yana malalowa a can yana kuma mai da ruwan gishiri ya zama ruwa mai daɗi; saboda haka duk inda ruwan ya malalo, kome zai rayu, masunta za su tsaya a gaɓar daga ingedi zuwa En za a kasance da wuraren jefa abin kamun kifi, za a sami kifayen iri iri, kamar kifaye Bahar, Rum, amma Fadamin da tafkunan ba za su zama masu daɗi ba, za a bar su a gishirinsu, ’ya'yan itatuwa na kowane iri za su yi girma a kowane gefen kogin, ganyayensu ba su bushe ba, ba kuwa za su fasa yin ’ya'ya ba, kowane wata. za su ba da ’ya'ya domin ruwa daga wuri mai tsarki yana malalo musu, ’ya'yansu za su zama abinci, ganyayensu kuma za su zama magani, iyakokin ƙasar Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Waɗannan su ne iyakokin da za ku raba ƙasar gado cikin kabilan Isra'ila, goma sha biyu da rabo biyu don Yusuf, za ku raba ta daidai a cikinsu. Gama na ɗaga hannu na rantse zan ba da ita ga kakanninku, wannan ƙasa za tă zama gādonku, wannan ce za tă zama iyakar ƙasar, a wajen arewa za ta fara daga Bahar ta hanyar Hetlon ta wuce Lebo Hamad zuwa Zedad, Berota da Sibrayim, wadda take a iyaka tsakanin Damaskus da Hamad, har zuwa Hazar Hattikon wadda take a iyakar Hauran, iyakar za tă miƙe daga teku zuwa Hazar Enon ta iyakar Damaskus, da iyakar Hamat a arewa, Wani ta ce iyakar a wajen arewa, a wajen gabas iyakar za ta kama tsakanin Hauran da Damaskus, ta bi ta Urdun tsakanin Gileyar da ƙasar Isra'ila, zuwa tekun gabas. har zuwa Tamar, wannan ita ce iyakar a wajen gabas, a wajen kudu za ta fara daga Tamar har zuwa ruwan Meriba Kadesh, sa'an nan ta bi rafin Masar zuwa Bahar Rum, wannan ita ce iyakar a wajen kudu, a wajen yamma Bahar ne zai zama iyakar zuwa wani wuri Dauda da lebu Hamat, wannan ita ce iyakar a wajen yamma. Za ku rarraba wannan ƙasa a tsakaninku bisa ga kabilan Isra'ila, za ku raba ta kamar gādo wa kanku da kuma wa baƙin da suke zauna a cikinku, waɗanda suke da ’ya'ya, za ku ɗauka su kamar ’yan ƙasa haifaffun Isra'ilawa, za su yi gādo tare da ku a cikin kabilan Isra'ila, a duk kabilar da baƙon yake zama, a can za ku ba shi gādonsa, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.